kenan mu ƙara shi ba yanzu an ga an rike baitukan jiya ko mahaffafatin bai za a gairu mufadatin tara'ibuha mas'ulatin kasta janjali ko sai ce mine ne mahaffafatin bai za a gairu mufadatin wata akwai girarsin ko mene a sudu wata أنا أسير المتتقي بناظرة من ماشي بجرة مصفي لكو سيتمي وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نسطح ولا بمعقب وفرع يغد يغش المبنى أسود فاحم حديث تلين النخلة المتعسكري غدائره مستشذرات إلى الأولى تظل العقاصة وترواية تظل المدارة في مثنى ومرسل شكرا بيتك أنجا وكشف لطيف كالجديد مرخص كو مخسر ونيني أتناه مخسر كو وساجن كأنبوذ السقي المدلل يتمي وتعطوا برخص غير شفن كأن وتعطو برخص غير شفن كأنه a asari ugabiyin au masawi ki ishili ya ce mai tuzi uzalama bil'ashi ka annaha manaratu munsa rahibin mutabattali ko mutabattili wato haifati fauka firashi ha na umudu ha lamtanta tafaddulin ila misliha yarnu halimu sababatan idha masbakarat bayna dir'in haka ne haka ne ko bayna dir'in wa mijwali tasallat amayatu rijali 'an siba wa hawa wa sibaya wa laysa sibaya 'an to yace wa kashfin ita wannan mace tana da kwibi e, shi shine kwiɗi e. shi kuma nan a nan wurin akwai abubuwa biyar akwai kwiɗi e, akwai kwankwaso akwai ƙindigiri ko aka ne ko sai ko me to me kwiɗi ne gefe saman jini saman cinya anya shi ne fiɗi an dai faɗin wato akwai tubu akwai fiɗi akwai kwankwaso akwai ƙirdigiri sai kuma me akwai na biyar eh akwai kunkuru barakallahu fi ne nan biyar akwai kunkuru bare da gaske kuma kowanne yana da sunansa kowanne yana da wazifarsa kuma kowanne a daban da ɗaya wurin an gane ko to fiƙi haushi ba bature yake cewa hips shi za ka ga daidai inda tuwon wajen yake kafin a tafi tuwon duwawu nan ne fiƙi shifi'i yana ciwo ne sai dai gajiya to ya ce wa kashin da na latifin mai laushi kal jadili wato kamar igiyar guga mukhassarin wanda yake an ja shi har yayi yayi laushi an ga yadda igiyar guga take musamman igiyar guga yadda kamar ta danko haka ai kaga aka ja ta aka ja ta sai ta yi laushi haka ko ya ce to wasaƙi da kuma makyangyama an san makyangyama? ƙauri ka umbubi saƙi kamar itacen kutara almuzallali wanda aka horar da shi itacen kutara shine wato idan ka je fadama za ka iske ai akwai rijiya da ake ruwa da ita ko? to galibi ita rijiyar ana saka kamar bokiti ko na bugaji irin katin gugan nan ko wasaki an san wasaki ko? asajinu ko algarbu halar garban irin katin gugan nan mai kamar rabin durin haka babba shi ne wasaki katin guga wanda mutum shi kaɗai ba lallai ne iya janyo shi ba to saboda in ana so a yi ban ruwan da yawa sai a same shi sai a yi masa hanci sai a ɗaura masa igiya to ta sai a zo bakin rijiya sai a kafa itace mai gwafa haka to shi itar shi ne itacen kutara to idan aka tashi sai a zo da wani dogon itace haka sai a ɗora shi akan gwafa sai a ɗaura masa gugan can baya kuma sai a ɗaura dutse kun gane kamar sikeli to idan ana so a ebo ruwan kawai sai a ɗaga dutsen in an ɗaga dutsen kaga zai sama gugan kuma zai fada rijiya in ya fada rijiyar sai ya cika in ya cika to mutum ɗaya ba zai iya janyo shi ba sai a saki dutsen ana sakinsa shi kuma dutsen zai yi ƙasa sai ya ɗago muku ruwan sai ku yi amfani to wannan shine itacen kutara kaga ai saboda yadda yake gugan wannan kwafar zai ta siɗewa to in ya siɗe za ga alamar gashi a jikinsa za ga alamar bawo a jikinsa zai yi sidi siɗik to shine ungubu saɗi itacen kutara almuzallali wanda aka horar da shi ma ba sabo ba wanda ya yi haske ya yi kyau to ka gano da kamar haka yake wasakin ka ungubu saɗi almuzallali sai ce wa ta'afu kuma idan za ta yi kyauta sai ta baka abin da za ta baka bi raksin ai da wani hannu wanda yake raksin mai tsabagen laushi wannan lafazin an abbara shi da lafazin namiji ne saboda yana ɗaukar mace da namiji amma ba ka ba hannu asali abin da aka shafe mace ne don daga sifarsa ma zai zama mace ghaira shafi ne wanda hannun ba shi da kaushi ba kama hannun maza ba ne ka annahu saboda laushinsa kai ka ce a tsari zabir kamar gwazarma ce da take cikin icen da ke dajin zabir an san gwazarma ko? mace ce gwazarma ne wata kato tsutsa ce mai tauri ko mai laushi a cikin taki ko itace ko bawon giginya ko wani abu ne mai tsara to ita wannan laushi ne da ita ko kauri to wai hannunta saboda laushi kamar gwazar masu zabi ɗin kuma daji to itacen da ke zabi ɗin, a nan gwazar mataki ka san kwa ni'imar jikinta ba kamar gwazar matakin gida ba sannan au ɗin nan bi ma'ana wa dama ana faɗa au ana nufin wa إذ أبق إلى الفلك المشحون فزعم فكان من المدحضين فالتقمه الملك وهو مليم لولا أنه كان من المسبين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو بمعنى ويزيد هكا أو تنازوا هذا معنى هو سنن ولا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى faman qadatil amalu illa lisabiri nalal khilafata ya wannan da yake yaban Umar ibn Abdulaziz Aziz ko yace nalal khilafata au kanat lahu qadaru au kanat lahu qadara nalal khilafata ya samu halifanci bayan da sarkin Madina ne bayan rasuwar babansa Abdul Aziz ibn Marwan ma'auka na tilahun kadara kai dama Allah ya rubuta kaddara ce zai samu halifarci wa kanar da kadara kenan kama a tarabbahu musa ala kadari kamar yadda annabi musa shi ma kaddara ta biyu da shi ta wa kuma aka bashi annabta dama a nan za a bashi kaga sun maji ita, ala kadari sai gashi ka zo akan gaba dama yanzu aka ce za a ba da annabtar kuma a nan din kuma musa za a ba sai ga ka shi ma nalar khilafata au kanat lahu qadar ko kad au kanat lahu qadar dika wa qadarun ma ya halatta kama ata rabbahu musa ala qadari to yake cewa au masawi hannun nata kuma ya saboda tsayinsa ya yi kama da karam asuwaki kara-kara na aswaki, na ishili na itacen ishili wanda shi yana na daga cikin itatuwan da ake aswaki. an fahimta ma'ana hannunta mai laushi ne kamar gwazarma tsayin kuma yan yatsun ta zara-zara ne kamar me kamar asuwaki ayin za ku iya sauwar yadda hannun ya duke. wacce da ko tana hantsinta hanta kai hantsi eh Ok, to the zalama bil ashiyi wato bil ashiyi a lokacin dare to the zalama tana haska duhun na dare da fuskarta saboda kyan da Allah ya bata da haskenta in ka zo waje in tana wurin ba maganar ka annaha inda ma za ka gane ta in ka ganta tana fice da ragowar mutane a wurin kai ka ce ita manaratu mumsara kamar fitila ce ta wato wannan rahib wannan mutumin da yake kaiwa yamma ko ya kai dare mai ibada na addinin kirista mu da wata kawai mu ce boka saboda kun san a tsarin kiristanci akwai bokaye akwai kohan hana wanda a can wanda aka cakuɗa maguzanci da kiristanci ana maganar kahana da sauransu to shi sa kawai bahaushe sai ya ga rahib yawancin ruhuban kohan galibin su a wancan lokaci saboda in an je suna da awar sanin gaibi ana zuwa musu da abubuwa shi sa to bahaushe in ya zo kawai arrahib sai ce boka amma rahib ba shine boka irin irin dokar da muka saba sani ba na gargajiya almutabattili wanda ya yanke wa jama'a ya nesanta da su ya koma can yana ayyukansa na bauta shi shine yankewa daga ayyuka na jama'a da koma aikin bauta wa tabattal ilaihi tabtila daga nan ne ma ake cewa fatima batu liqatiha an ashugul wa shughul wa nasi wa kibabuha an ibada idan wannan an ce sunan tun lokacin annabi sallallahu alaihi ake gaya mata yadda da yan shi'a sun sun cewa ta kaurace sai sayyidina abokan ne ta koma wai tana ta bakin cikin raba a rasa rari da ta aka ta koma tana ta ibada ta dama ita mai ibada ta wato da ko haka ne tana hantsinta ta kai hantsi facitul miski fawqa firashiha wato 'yan turaren almiski ma kamar shi aka barbada a kan shimfiɗarta a madadin ka duwarin yan bacci to amma kamar an dandake turare ne an watsa a kan shimfiɗarta na umar duha mai mayar baccin hantsin gwamnati ana tisar da an san abu ko shi ne ake cewa ne hantsin gauru ko hantsi kullum cikin baccin hantsi ke wannan ana sifanta shi a hutu na mace da kuma isarta ba ta wasu aikace-aikace amma lokacin aiki ne a tafi sussuka a tafi roro a tafi shuka a tafi gewaya har mata ma suna zuwa ko a tafi daka ko a tafi cira albasa ko wani abu dai makamancin haka to amma ita a daidai lokacin nan masu mata hidima ne suke yin haka ita bacci take yi na umurduwa mai yawan baccin hantsi ce kuma lamtan tsik ba ta wakunta an tafadduri daga gabbaci kullum rigar bacci ce a cikinta sai ce me ila da hako ya ce to zuwa irin wannan matar kyakkyawa ne yardul halimu sababatan za ga mutum da tsatsi shine alhalimu إما أن يكون من الحلم ومن الحلم الحلم والحلم تناني دهنكلي ومن حنكلي من سوى والحلم كبير أدوى على معنى مفركين بلتو رادس البخاري أبو بكرة البيت من الحارس كان رؤيا من الله والحلم من الشيطان قالوا أضغاثه ahlak amma dai an kira shi kullu ne saboda yana da alaka da kwakwalwa da tunani eh, ya ce cewa mutum minitsatse ma wanda ba ruwansa amma in ya ganta zuwa irinta ne yarnu za ka ga ya maka duba ya sa idansa sababatan ba wai kallo na wani abu na ƙauna kawai su dinga jin wannan ma ina ma ta ce ka gan shi da addininsa da komai amma ya zuba mata ido yana idan masu bakarra ta yi miƙa za ka ganta bai da dir'in wa mijuwali ita dai bai da dir'in tana tsakankanin mata masu saka shini an san shi ko? wa mijuwali da ko mata masu ɗaura gyautu an san gyautu ko? shi ne zamin da mace take ɗaurin gyautu da shi yawanci mace in ta girma ta tsufa ta fara manyanta za ka gabata damuwa kullum ka zo gida za ka tarar da ɗaurin kurji ne ta gyautu ta tusawa tunda ‘ya'yanta ne a gida ita ko budurwa kullum sai ta saka shi ita ba yarinya ce cancan ba kuma ba ta girma ta zama mata ba sai siffanta mace fi shababi shababiha a daidai lokacin da take zama cikakkiyar mace wannan shakara da ba'u ala hadal bait malam masana sun jinjina wa s a nan. kuma masana mata sun fitar da abubuwa da yawa idan masu bakarar bai na dir'in wa mijuwali mijuwal ɗin shi ne gyauto dir'in kuma shi ne shimi kuma ana cewa dir' ana nufin sirke ya amayatu rijali an ce za zaka ga mazaje idan suka zama mazaje suka girma Za ka ga makantarsu da mayatarsu. ta soyayya tana tuɗewa ga babu ita saboda an girma an yi hankali amma ce walaisa su baya ya ce amma ni ƙuruciyata da ƙaunata da soyayyata ba ta kasance ba bi silin an hawa hawai ta tuɗe saboda santa dai har ita ce mace ni kuma ni ne namiji to ina zama tsoho ma ba zan daina santa wannan ne iya bai da karanta ko ana bari da bai tukar nan Yan kamfa a je a nuna aikin baban giwa ana tuffa ana rawa